saboda haka wannan shirin da kuka yi talakawa suna mutuwa da yunwa ba daidai ba ne ba hikimar da'awa ba ce mun san da'awa mun san usulubin da'awa mun san hikimar da'awa wallahi ba hikimar da'awa ba ce talakawa fa suna zargin ku suna miyagun maganganu akan ku talakawa sun zo wuya suna buƙatar a kawo musu agajin gaggawa matakan da gwamnati take ɗauka galibin su na yaudara ne kan waɗanda suka rike mana makogoro kan waɗanda suka yi mana shakar mutuwa dukkan waɗanda suka sa mu a gaba sai sun ga bayan mu Allah ka tarwatsa su Allah ka tona musu asiri Allah ka karya su Allah ka ruguza su damar da ka ba su Allah ka kwace ta sannan a ƙarshen wannan hudu ba muna kira da babban murya zuwa ga gwamnati muna kira da babban murya zuwa ga gwamnati ta kashe kunne ta ji mu da kyau al'amura fa sun rincaɓe al'amura kuma suna gab da su fita daga control shine gaskiyar magana al'amura fa sun yi tsauri talaka fa ya kai wuya abokin mutuwa yake nema shine gaskiya ko ba haka bane wallahi talaka abokin mutuwa yake nema abokin mutuwa yake nema kana ji yanzu talakawa irin kururuwar da suke kowa ya mamuta har ce suke za su jajjawo malamai daga kan mimbari to dugi gita ce ai ajiya ba su faɗi haka ba kuma su malaman da talakawa suke nufi su ba talakawa sun san waɗanda malamai suke nufi ai ba iri na ake nufi ba za ku jawo ni Amin bari eh za ku jawo ni eh za ku jawo ni ai ba da mu suke ba su talakawa sun san da waɗanda malamai suke to ku shafa wa kanku ruwa wallahi kar talakawa suke kallon ku sun ji kururuwar ku sun ji muryarku a lokacin zaɓe yanzu kuma sun ji ku kun yi shiru wa'annan malaman su sun sani idan suka yi magana a minti goma sautinsu zai kai zuwa ga gwamnati amma sun ja baki sun yi gum in za su yi magana ma magana ce ta runto sai su yi wani kwane-kwane sai su yi wani zigzag ba za su fito kai tsaye su kalli idan gwamnati yadda nake maganan nan su gaya mata gaskiya ba sai su dinga wani kwane-kwane to fa talakawa kar suke kallon ku da wayanda a baya ba abin da su yi ba an san irin salon da suka ba a baya suke yi wa gwamnati wa'azi da wayanda suka yi ta koke-koke yau kun yi shirin kuma waɗannan mutum ɗaya a cikin su ya fito ya gaya wa gwamnati gaskiya ya fi iri na guda dubu nai sai saƙon ya fi isa kunnanta sai ta fi ɗaukansa da mahimmanci amma sun yi gum sun ja bakinsu sun yi shiru to talakawa fa suna zargin ku suna miya miyagun maganganu a kanku ya kamata ku san wadda kuke ciki kuma ku sani cewa malanta ta farkin annabawa ne annabawa sun gyara wa mutane duniyarsu ne da lahirarsu ba wai akan iya lahira suka tsaya ba har duniyar ma haka Allah ya ce wa fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka ad dunya saboda haka wannan shirin da kuka yi talakawa suna mutuwa da yunwa ba daidai ba ne ba hikimar da'awa ba ce mun san da'awa mun san usulubin da'awa mun san hikimar da'awa wallahi ba hikimar da'awa ba ce ya kamata ku fito ke kuma gwamnati sautin ire-iren namu da yake kaiwa gare ki ki sani cewa mu talakawa ne kuma a cikin talakawa muke muna gaya miki gaskiya wallahi ku farka ku farka daga baccin da kuke ku farka tun kafin lokaci ya kure muku talakawa sun zo wuya suna buƙatar a kawo musu agajin gaggawa matakan da gwamnati take ɗauka galibinsu na yaudara ne ba matakai ne da gaskiya ba a gani a ƙasa ba a gani a ƙasa balma wasu matakan bayan an ɗauke su sai kaga abubuwan ba ƙararin caɓewa suke ku fito ku ɗau matakai na gaskiya kuma wallahi in za ku yi da gaske kun fi ni sanin hanyoyin da za a yi a kawo talaka ɗauki yanzu a cikin damana muke ku duba yadda talakawa suke sayan taki tsakani da Allah dubu arba'in da tara dubu hamsin har da ɗoriya haka ake sayan taki ya za a yi mu samu sauki a wannan yanayi ya za a yi mu yi fatar mu sa ran cewa abinci zai sauki a wannan halin da ake ciki ana sayan taki a wannan kudin shin ba ku ga abin da ya faru a senegal ba ba ku ga abin da shugaban ƙasar senegal ya yi ba lokaci ɗaya zaftare kashi hamsin cikin ɗari 50% kamar yanzu ne a ce ta ya koma dubu ashirin da biyar ko dubu ashirin abin da fai yake nan da Allah za a samu sauki ko ba za a samu ba irin wannan matakan muke so ku ɗauka kuma kun ɗauka a gani a ƙasa ba wai a ji a labaru ba sannan diesel ɗin nan ku kalle shi duk kamfanonin nan fa da shi suke dogaro ku duba yadda aka tsawwala kuɗinsa gwamnati ta kalli wannan ta rage masa kuɗi dole kayayyaki za su yi sauki kayayyaki za su yi sauki nefan nan yanzu fa duk kamfanin da yake biyan kudin nefa miliyan ɗaya wata shida da suka wuce yanzu miliyan goma yake biya ko miliyan tara ko miliyan takwas wannan karin awa aka yi wa wallahi a talaka aka yi wa shine abin da yake faruwa currently ko ba wani mataki da gwamnati suke ɗauka akan wannan sannan magana dalan nan dole gwamnati ta waiwaye ta yanzu fa kana ganin cikin kwana biyu ko uku dala ta ƙara naira naira sittin naira sittin kuma in gwamnati tana so ta yi da gaske ta san hanyar da za ta bi ta karyo dalar nan kun bar kawai mutane suna abin da suka ga dama a ƙara wa talaka kuɗi a wannan bala'in da ake ciki a cewar rayuwa ƙara tsada to ta yaya ma za a yi rayuwar ta yiwu a haka sannan maganar sulhu da 'yan ta'addan nan kar ku yi wasa da shi Shi ne kadai zai ba da dama lunguna da yankunan da aka yi shekara da shekaru ba a noma su wanda wannan ya haifar da karancin abinci in za mu gaya wa kanmu gaskiya duk odar da za a yi ta abinci a shigo da shi kasan nan wallahi sai mun yi noma in ba mu yi noma ba za mu iya rike kanmu yunwa za ta cinye mu yankunan da ba a noma yanzu Allah kadai ya san adadin su saboda yan ta'adda saboda rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a je a zauna a yi sulhu na gaskiya ba na san rai ba don wannan yankuna a samu a noma su a samu sauki to waɗannan abubuwan ya zama duk an kalle su da idan basira an ɗau mataki na gaskiya ba wanda kawai za a ji a labaru ba yanzu gwamnati ta ce wai a shigo da abinci wata biyar me yayi da menene ta saka an cire haraji amma kana ji aka yi hira da sanata mai ci sanata indume ya ce wannan a labaru ne masu ruwa da tsaki ba su san da wannan zancen ba kawai an faɗa ne wai don a ɗan kwantarwa to wannan yaudarar fa ba zai yiwu ba fa wallahi ba zai yiwu ba kafin lokaci ya ƙure ku ɗau matakan gaskiya ku lallashi talaka hankalinsa ya kwanta ya fara ganin sauki a ƙasa amma aka tafi a haka babu kyau muna kan gabar halaka shine maganar gaskiya muna kan gabar halaka Allah ya keɓo bayi saboda haka kuma kada mu gajiya da yin addu'a mu ta yin addu'a Allah ya kawo mana sauki Allah kai ne arhamur rahimin Allah kai ne arra'uhu kai kafi kowa tausayi Allah ka tausaya mana dukkan waɗanda suka riƙe mana makogoro dukkan waɗanda suka yi mana shaƙar mutuwa dukkan waɗanda suka sa mu a gaba sai sun ga bayanmu Allah ka fi su ƙarfi Allah ka sa mu ga bayansu Allah ka tarwatsa su Allah ka tona musu asiri Allah ka karya su Allah ka ruguza su damar da ka ba su Allah ka ƙwace ta Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba Allahumma salli